muna cikin bayani akan iƙafi waƙafin abin da ake jayayya a kai saboda wasu hujjojin da an ka samu na yi wakafi ne to daga cikin hujjoji na wakafi muna da asbabul wakafi har sabubba guda hudu sababi na farko watan shi shine cewa hiyar shahadatun kada in irutali wa baƙiyar i'zaru fi ma ƙatabi in ka kawo shaidannunka guda biyu akan cewa lalle kaza naka ne to za a yi wakafin wannan abin in ka kawo shi da guda biyu an ka taske su an gane adalcin su to gabanin a yanke hukunci to za a yi wakafin wannan abin amshe shi daga hannu wanda ke ga hannu ne a rike shi za a raba shi da shi sai wakafi na biyu wanda kasance ba za a raba shi da shi ba amma dai za a hana mai cikakken tasarrufi gare shi kamar kirar misali kila in gida ne a hana mishi buge shi in kuma gona ce a hana mishi nomanta a illai da shina nan ga hannu amma ba zai kowane irin tagayiri ba daga cikin anwa'u tagayirati to shi ne cewa shahidun adalun bihil asalu waqif wala yazalu min yadin biha ulim to wannan shine sababi na biyu sai sababi sai sababi na uku shine kuma cewa haisu ma kunu halul bayyana fi haqqi man yahkumu ghayra bayyana shi ma lokacin da kasance ka kawo nunka guda biyu gabanin alƙalin shi taske su to abin nan da ake jayayya a kai nai za a yi waƙafi ne a amshe shi daga hannunka a aje shi sai an ƙare binciken shaidannu to wannan shi ne waƙafi na biyu to sai waƙafi na shi ne waƙafi na uku to sai waƙafi na hudu daga cikin azbabul waƙafi to shine cewar mudda kal abdi nan za mu tashi ko والمدعي كالعبد والنشدان ثبوته قام به البرهان أو السماء أن عبده أباك إن طلب التوقيف وهو مستحق لخمسة أو فوقها يسيرا حيث ادعى بينة هدورا وإن تكن بعيدة فالمدعى عليهما القسم أنه ارتفعا كذاك مع عدل بنشدان شهيد وبعد باقيهم يمينه تريد fablun rabi'atun to mun shigo cikin asbabun rabi'u sababi na hudu daga cikin asbabu tauqifi sababban da ka sa ayi wakafin abinda ake jayya akai ne yace wal mudda'i kal abdi wanda yace shi addabawa mutun na an rike da bawa sai wani taho kana rike da bawan sai ce ai shi adda wannan bawa din ba naka bane wal mudda'i kal abdi yace shi addabawa nan ga ya ce tonan in yake shi addabawa ana neman ɗayan ababa guda uku kayan aiwa yi bawan na farko ana neman watan bayyanatun nishida ne shaidan nuna cigiya sannan in ba a samu shaidan nuna cigiya ba a samu bayyanatu sama'i shaidu na ji in ba a samu shaidu na ji ba sannan ainihin shi mai jaya akan wannan abin wal mudda'i watan an ya ƙula li bayyanatun hadaratun ina da shaidannu halartattu daɗa ko cikin gari ko a bani dama zuwa kwana uku ko zuwa kwana biyar ko zuwa sati guda in kawo su to wannan shi ka sa a yi abin da ake jayi a kai to shi na cewar mudda'i mai ƙara kal'abda tamkar irin bawa ya ce shi addabawa ya yi da'awar shi addabawa to nan ya ce wanne shidanu ci giya subutuhu tabbatuwar cigiya alburhanu hujja kama shi na tsayuwa bihi da shi subutuhu tabbatuwar cigiya na nan ga da kace kai addabawa ko kace kai addatuha ko kace kai adda doki ko kace kai adda jaki ba shi na jakin ga aga hannun wani nauna tuwahin ga da aga sai ga wani nauna kullu ga da sai ga kan wani tauta an gane wannan ko to shikenan sai an kace mi a hujjarka kace kana son a yi wakafin wannan abin haka kawo hujjojinka to na ɗaya dai ka hanyar kawo shaidanu akan cewa wannan abin naka na abin da ka sa a yi wakafi ne in ka nemi a yi wakafi ne abin da ke sa a yi wakafi ne ka kawo mutum biyu a dalle su shaidi su lalle haƙiƙa sun ji bawanka ya bace kana cigiyar bawanka wannan ita aka ce ma bayyana na shida ne shaidan nuna cigiya sai ka kawo mutum biyu a dalle ga su halarci a ce me kun ka sani game da wani ki lallai haƙiƙa mun ji wani na cigiyar bawa ne da ya ɓace su a shaida na sun ga kana cigiya an ga wannan ko to wannan shi na zama shi ka sa a yi waƙafin shi wannan bawa wanda ga hannun wannan mutum sai a yi waƙafi ne a sai daga hannu ne a samu wani amintacci a ba wannan shi aji in kuma doki na amshe shi daga gare shi a ba shi ga wannan amintacce amma na an kaddi ba shaidu ka kawo na cigiya fa ka ta ka kawo shaidu nuna mallaka an gane waɗanda shaidu cigiya na don ɗaya a yi wakafin wannan abin a hana mai tasarrufi da wannan bawa din ko a hana mai amfani da wannan doki din ko in tuwahi na a hana mai sasu to in tuwahi na sai amshe su a kai su ga hannun amintacce aje in doki na a ba amintacce shi a ɗaure dokin nan to nafaqatul nafaqatul abdi wa ba dabati gawa yake an ce shikenan sai a ci gaba sai a ci gaba da ci da dokin nan ko kuma a ci gaba da ci da wannan bawa din har lokacin da an ka yanke hukunci duk wanda an ka yanke hukunci an ka tabbata ma wannan abin shi ka biyan nafaka ta wannan abin da an ka da an kai wakafi in dabba na in mutum ne a in dabba na in bawa ne to shi na ce shi wannan wal mudda'i mai ƙarar kal'adu tamkar bawa dano cigiya ta tai subutuhu tabbato cigiyan nan watan ne shaida shi aka ce musu subutuhu shaidun cigiyan nan alburhanu hujja kama tana tsayuwa bihi da cewa lalle hakika abin gana shi na don bai wa haba kai adda abokan ta zuwa cigiya Ka ce jama'a bawa na ya bace do Allah ina son a min shela ashe da jin ana shaida cewa wani ya ce shi na shaida bawa na ya bace to an san kenan nashi na to wannan yana zama hujja akan cewa kai addashi dai kenan sai shaidu na biyu wanda aka ce ma bayyana ta sama'i sai ce abu sama'u ko kuma tan an ka samu shaidun nunaji anna abdahu haqiqa bawa ne abaka yaqubci bawa ne ya tsere bawa ne ya tsere ba sai inda ya ba to nan ba shaidu na na na cigiya ba ba shaidannu cigiya na an ka samu nan gaba an samu shaidannu shaharatu sama'i sai a kira mutane a ce me kun kasance wallahi haƙiƙa mu gushe ba muna ji ga amintattu suna ce lallai haƙiƙa ba mu wani ya bace ba mu gushe ba muna ji ga amintattu suna cewa haƙiƙa ba mu wani ya bace to in ka samu irin wannan shi wanda a rike da bawan nan sai a hana mai tasarrufi da bawan nan in dabba ta hana mai tasarrufi da ita har lokacin da haka kawo da nur tabbatuwar milki anna abdahu haƙiƙa bawa ne a baka ya tsere to in ɗalaba in ɗalaba in yin nemi at-tawqifa a yi wakafin wannan bawa ko a yi wakafin waɗannan tuwahin ko a yi wakafin wannan dabba wa huwa mutahiqu macincinci na ga ai haka nan to nan sai wanda kasance shi ko ce shi na da shaidannu amma shaidun suna kusa ka gana in ka diba ba cigiya an ka samu ba ba mu samu abin gaba shahadatu na shidani ba mu samu shahadatu sama'i ba shi ku kawai cewa yi bawan gada da aga hannuwa da nauna ina son a yi wakafi ne ha'in kawo shaidan nuna amma hakkun suna kusa cikin garin ga suke to haka nan na sa a yi wakafi ne in suna cikin gari ana wakafin wannan bawan ko wannan dabba din ko wannan tuwahi din in suna cikin gari ana wakafi. to shi na ce nan li hamsatin aw fawqa yasiran haisu da a bayyanatan hudura to haisu lokacin da idda ayayyi da awad bayyanatan shaidannu huduran halarce yace suna cikin gari to suna cikin gari ana ba shi dama da hamsatin har kwana biyar aw fawqaha ko kwana biyar sina ai bi biyo bi auyo mai ni wala yuzadu alaihi ba a ƙara mai akan ne guda ko yi ne biyu akan kwana biyar in dai kwana biyar suka cika to ana ya ƙara mai kwana guda to kai kwana shidda in suka cika bai samu hujja ba ana ƙara mai su kai kwana bakwai amma ba a ƙari akan wannan ga wanda ya da abu bayyana ta kuturan to duk irin wannan ana wakafin abin da aka jayya a kai ne wannan kenan to sai ce to kun ba idatan in kuma kasance shaidannin nan manisanta na fa wal a alaihi duk wanda ake ƙara alƙasamu rantsuwa martafa a bashi ɗaukakuwa an hudu gare shi in ya kasance shi da ne nesa suke ba kusa suke ba kenan tahiya wadda ya kasance ta kai kamar sati guda tahiya ta sati guda ko kuma ta wata guda to in ka ce kana da shaidannu waɗanda haka son a baka dama ha kawo to shaidannu na in suna nesa to wannan ba a cewa lallai hakika shi ko watan ba a ba shi dama shi ci gaba da amfani da wannan bawa ko shi ci gaba da amfani da wannan dokin in doki na ko kuma watan in tuwahi ne ba a hana mai sanya su amma shi ko sai ya rance sai shi rance billahi allazi la ilaha illa huwa ban san wani na da alhaki cikin abin gaban sa haƙi ne cikin wanga abin nawa ba bawan ganawa ban san yana da haƙƙi ciki ba billahi la ilaha illa to irin hakan ga ba a hana ma amfani da bawon ka in noma haka sa shi ka ci gaba da sashi noma in kuma dabba ta da kake hawa ka ci gaba da hawa ba za a hana ma hawan nan dabba ba idan bawa ne ba za a hana mishi aikin da saba da yi maka ba saboda ka riga ka rance amma in baka ranci kai ko za a yi wakafi ne zai shigo cikin wakafi an gane saboda mi saboda ya ce shi da shaidanu amma suna nesa ba kusa suke ba wannan ba a abin da ka hana a ayi wakafi rantsuwarka in ka rance shi kenan ba a waƙafi saboda mi to kai ko in ka rance fa kace billahi allazi la ilaha illa ko ban san wani na da haƙƙi cikin bawan gaba ko ban san wani da haƙƙi ga tuhan gadan kisaye da su ba ko tuwahin ganawa ko ban san wani na da haƙƙi ga dabbar gatawa ba to in kai wannan shi kenan ba a jaye dabban na daga hannunka sannan kuma ba sai ka kawo mai tsaya ma ba akan tahiya kai amfani da dabban nan da yakan yi kayan shi kawo shaidannu kilo na abin shiga to ba a ci ha kawo ka kawo mai tsaya maka ba a neman kafi daga irin wannan matsala to shi na ce mi kazaka haka nan ma adalin bin shidanin can ka kawo adalai biyu akan cigiya inda mun ka samu bayyanatun shidani to nan kuma guda ka kawo ka kawo adali guda akan cigiya shi na ce kazaka haka nan ma a tare da adalin adali guda bin shidanin shahida wanda ba da shaida bin shidanin da shigiya haka nan kuma in ka kawo adali guda wanda shaidi kana cikiya akan cewa bawon ka ya bace ko akan cewa tuwahin ka sun bace ko akan cewa dabba ka ta bace ka kawo shaidu guda kawai to nan kuma ba a fitar da wannan abin daga hannu wanda yake ga hannu ne amma shi ko sai in ya rance duk dai zai rance in ya rance shi kenan sai a bar wannan abin ga hannu ne don ya ci gaba da amfani da shi haka kawo shi da nuna mallaka don haka ce ka saka haka nan na haka hukunci yake watan ainihin kenan shi mudda'a alaihi zai rantsuwa ma'adalin in ka kawo adali bin shidan da cigiya shahida wanda ya shaidi bin shidan ka cigiya wa budi baqihim wa budi wa buɗe nisanta ta baqihim sauran shaidannu masu shaida akan cewa an ji kana cigiya ka kawo guda saura guda an gane wannan to gabanin haka wannan guda yaminu horan tsuwa ta tare da za ta tsugo za shi rance shi wanda a rike da wannan abin in ya rance shi kenan sai a bar shi ga hannu ne ya ci gaba da riko ne har lokacin da ka kawo shaidannunka na na cika cigiya in ka kawo shaidu guda na cika cigiya shi kenan sai a bumbare shi daga hannu ne amma in ba haka nan ba za a hisa daga hannu ne a bar shi karkashin wakafi ta hata aminin karkashin wani amintacce har lokacin da ya kawo shaidannu na mallaka sannan a mallaka mai wannan abin الحمد للہ وسلۃ وسلم علیہ رسول اللہ